فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادا هكرا دبوتا دا تليهدو دا أربعين دا بقري وان دي زو دي دي دا بيار قوات أخو أجربوريان كالندا دبو ديو دا أشرين دا shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin niyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul luqman wanda muka ce suratul luqman sura ce a sauka ta zo ta ta hamsin da bakwai a cikin jeren giyar saukar surori a jeren giyar surorin alkur'ani kuma da yake cikin mushaf ita ne sura ta talatin da ɗaya tana da ayoyi talatin da hudu kamar yadda wasu malamai suka tabbatar wasu suka ce ta haura haka wasu kuma suka ce ma ba ta kai ainihin wato haka ba jiya idan ba a manta ba mun kwana a nambar aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul luqman يوضع متاجك النمبر آية تدير على رمى ومن الناس أعوذ بالله نعم muka yi bayani jiya mun fassara wannan aya ta biyar ta cikin suratul luqman wa nasu nas man yashtari lahwal hadisi daga cikin mutane akwai masu sayan zantukan banza zancen shirme zance mara amfani zance mara albarka zance mara daɗi ina fata an fahimta man yashtari lahwal hadisi sai Allah ya ce li yudilla an sabilillah dan ya batar da kansa kuma ya batar da mutane daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba kuma ba tare da wani sani ba wa yattakhidha huzwa kuma yakan dauki tafarkin Allah din abun yi wa izgilanci abun warigi abun wasa abun ainihin wato izgili Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan mutane wanda suke sayan zancen banza suna da azaba wacce take mai raɗaɗi mun yi maganganu da yawa jiya game da cewa menene lahawal hadith daga ƙarshe dai based on ayoyi na alkur'ani da muka karanto jiya da bayanan da muka yi a kansu da kuma maganganun da magabata suka yi tun daga kan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan tabi'ai har zuwa kan tabi'u tabi'ina da sauran masana masu ilimi na gaskiya sun tabbatar da cewa lahawal hadith shine wakokin banza da wakokin shirme wanda ba su da kan gado ba su da albarka na fata an fahimta wannan shine abin da malamai suka ainihin wato tabbatar wanda ke son ƙarin bayani game da fassara wannan aya sai nemi ainihin wato tafsirin mu na ranar goma sha hudu abin da sha biyar ga watan ramadan to sai Allah ya ce wa idza tutula alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyin mu shi wannan wanda yake sayan lahawal hadisin har yanzu magana akan sa take ina fata an gane saboda ya kifa kansa akan harkokin waƙoƙi ya kifa kansa akan harkokin goge harkokin jauje harkokin molo da shauransu da sauran nau'ukan kayayyakin waka irin su jita irin su algaita da dai shauransu su mandiri su kaɗe-kaɗe da shauransu to idan aka karanta ayoyi al'imamu ibn taimiyyat al-harrani Allah ya masa rahama yake cewa abubuwa guda biyu ba sa haɗuwa a zuciyar mutum shine sauraron waka da sauraron menene al al-qur'ani ba yadda za a yi waɗannan su haɗa zuciyar mutum lalle dole ka zaɓi ɗaya ko dai ka daina jiye jiyen kaɗa kaɗan banza da wofi sai wannan ya baka dama ka dinga jin ƙur'ani kana son jin ƙur'ani kana sauraron sa kana jin daɗin sa ko kuma ka wa'ajiye ƙur'ani ka tafi akan waƙoƙin banza sai ya zama zuciyarka daga an karanta ƙur'ani sai ka ji babu daɗi ba ka so ba ka jin ta. amma daga an karanta wani abu ba alqur'ani ba sai ka ji kana jin daɗi ina fata an fahimci magana ibnu taymiya yace ba za su haɗu ba a cikin zuciya guda ɗaya ina fata an gane to shi yake cewa idan aka karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya baya yana mai girman kai game da wannan ayoyi da aka karanta masa ka allan yasma'aha sai ya ji kamar ma baya jin maganar Allah baya jin maganar Allah baya jin karatun Qur'ani baya jin wannan kalmomi da suke fitowa daga bakin mai karantawa ka annati udnaihi wa qaran Allah yace sai ya zama kamar akwai wani murfi ko akwai wani matoshi da aka toshe kunnansa kaga idan aka sa abu aka toshe wani guri ai duk yadda zaka yi ya shiga saboda wannan matoshin da ya toshe ai ba zai shiga baya ko to Allah yace ga kunnan a buɗe ga kofar kunnan kana hango har can ciki amma zai dinga jin kamar an saka wani abin toshewa ne an toshe kunnan wallahi jama'a mu ji tsoron Allah fa mu ji tsoron Allah game da jiyajiyan da muke yi waɗannan gaɓoɓi tun daga hannu gaba ido abin nan hannu kafa ido baki kunne hanci ciki farzi duka harshe wanda ya hada hadda baki na rantsi da Allah kowa sai an tambaye shi game da waɗannan gabobin gabaki daya ina fata an fahimci magana da haka ka shirya wa ka shirya wa Allah amsa game da yadda kai da waɗannan gabobin kan nan wallahi in ba alheri kake ji ba in ba kana jin abin da Allah ya yarda a ji ba wallahi wallahi zaka game da Allah a ranar tashin alkiyama shi yasa yake wa laqad zara'ana li jahannama kathiran Allah madaukakin sarki ya tattala wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu ya masa tattali ya mata tanadi ya killace mata yana jira lokacin da za ta haɗi ɗaya su ya zo sai ya jefa mata su ta ci gaba da ci tana haɗi ɗaya ina fata an fahimta me dalili Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha irin mutanen da Allah ya tattala wutar jahannama Allah ya ce suna da zukata amma sun ki su bari zukatansu su fahimci gaskiya su fahimci alkur'ani su fahimci sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahum a'yunun suna da idanu la yubsiruna biha amma ba sa iya yarda idanunsu su kallo musu abin da yake na daidai kallo musu abin da Allah ya yarda ya amince ya halatta su kalla ba sa yarda walahum azanun suna da kunnuwa shine muhalli shahi mu amma la yasma'una biha ba sa jin abin da Allah yake aji shirman banza suke ji da gulma da maganganu da ashariya da zage-zage da cin mutunci da wake-wake da kaɗe kade da raye da komai lahum azanun la yasma'una biha Allah yake ula'ika kal an'ami waɗannan mutanen in kana neman wanda suke kama da dabbobi a cikin rayuwarsu Allah ya ce to su ne duk wanda yake da wannan siffar da Allah ya siffanta zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba haka mawaki ya faɗa yace in zuciyar mutum ta makance ganin idan sa bai da wata fa'ida an gane magana da ke ko so duk wanda ya siffantu da wannan siffar Allah ya ce wallahi dabbar gidansu ta fi shi amfani balhum adallu sun ma fi dabbobi bata sai ce ula'ika humul ghafiluna in kana neman gafalallu na gidan gaba ka samu waɗannan Allah kar ka rubuta musu cikin gafalallun duniya da lahira ya Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ke faɗa mana a nan cewa idan aka karanta masa ayoyinmu aka nuna masa ayoyinmu walla mustakbira sai juya baya yana girman kai baya so ya ji ayoyin baya ba sa mar daɗi ba sa zafurar da shi game da Allah game da al'amarin addini game da al'amarin musulunci game da al'amarin gyara rayuwarsa wai za su tula alaihim ayatuna bayyinatin Allah ya in aka karanta musu ayoyina a fili ta'arifu fi wuduhi alladhina kafaru almunkara daga an karanta ayar Allah ya ce sai kaga alamar kyama da alamar ki da murtuke fuska da hada fuska a zukata ko a fuskokin waɗanda suke kafirai duk mutumin banza idan an karanta qur'ani bai jin daɗi jama'a baya samun nutsuwa baya samun kwantar hankali saboda an karanta Qur'ani amma in mutumin kirki ne shi wallahi mala ana karanta Qur'ani sai kaga hallayi yake harin shi yake yadda kai kake jin dadin kida da molo da jauje da kotso duk waɗannan nau'in kayan kiɗa ne irin na da na fata an fahimta su algaita su jita su sarewa su suka mai gurbinsu amma da da molo da kotso da dauje da kuntigi da gurmi da garaya eh su ne da da kalangu eh haka za ka ji su har sunayen ƴaƴan da ake kaɗawa duk za ka ji Allah ya to idan mutumin banzari aka karanta masa ayoyin Allah kana kallon fuskar za ka gabacin rai wallahi tallahi ka lura da kanka ba wai kafirai wanda ba su yi imani ba kai kanka ka tsaya kai tsam da ranka idan fa ana karanta qur'ani baka jin daɗi kana da raunin imani wallahi domin alaran ma Allah da ya tayi sai sai sai innamal mu'minuna allazina cikin suratul anfali Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minan gaskiya bayan Allah na gari masu imani na hakika na gaskiya Allah ya ce idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sune waɗanda daga an karanta ayoyin Allah sai wannan abin ya ƙara musu imani wa ala rabbihim ya tawakkaluna ga ubangijinsu kuma suka ainihin wato dogara sun dogara ga Allah subhanahu wata'ala gaba me zai faru irin waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki ya lissafo tun daga kan annabawa da wanda suka yi imani da abin da suka yi imani da shi ina fata an fahimta Allah da ya gama lissafo sai sai iza tula alaihim ayatul rahmani in aka karanto musu ayoyin Allah ar-rahman kharru sujjada sai su fadi suna masu menene sujjada wa bukiya kuma suna menene suna kuka a wani guri alarama cikin suratul tadara yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina wasabbahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha sani dai haƙiƙanin waɗanda suka yi imani da ayoyinmu su ne waɗanda idza zukkiru biha in aka tunatar da su ayar Allah aka karanto musu ayoyin Allah aka gaya musu Allah ya ce ina fata an fahimci magana kharru sujjada sai kaga sun faɗi suna masu menene suna sujjada Wasabbahu sabbahu bihamdi kuma suyi yi tasbihi su tasbihi tare da godewa wa ubangijinsu wa hum la yastakbiruna Allah ya ce muminan gaskiya wanda suka yadda da Qur'anin wanda suka yadda da abinda muka saukarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ba sa girman kai game da ayoyin Allah ina fata an fahimci ba sa girman kai suna yarda suna aminci shi yasa wata rana sayyidina Umar yana zaune jama'a sai wani mutum ya zo yana kan gani shi sai aka hana shi shiga ya matsa ya matsa har umar ya jiwa hayaniya a waje ya ce ne yake faruwa ne aka ce wani mutum ne ya zo yana son ganin ka sai aka hana shi sai umar ya ce ku bar shi ya shigo mana ahe ya zo ya ce mutuncin umar ne aka ba shi dama ya shiga yana shiga kawai sai miƙe tsaye ya ce ya khalifar musulunci ka ta amanar bayan Allah ka tozarta mutane ka cuce su ka zalunce su ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya dinga an ce munanan maganganu Gaba da ainihin wato waye sai na umar to me ya faru umar ke ya fara rawar ɗari tun daga zaune kafafunsa da hannunsa karkarwa suke jira kawai yake mutumin nan ya sauka wallahi ya tafi ya masa kwakwaya ɗaya saboda umar ba wasa jama'a umar ba wasa Eh, in kana jin ba wasa to ka samu sayyidina Umar wanda yake fadar Umar wanda yayi wannan mutumin iso da ya fahimci ran Umar ya baci mutumin nan yana saukewa sai ya jawo Umar aya sai ya ce masa fasda Mm-hmm. kuzil ya ce ka rike afuwa. wa amur bil urfi kayi umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin jazakumullahu khairan ka kauda kai gabarin jahilai wa hadha min al jahilina sai ce wa umar ai wannan jahili ne bai san me yake yi ba dan haka Allah ya ce ka rike afuwa. ka kuma yi abu mai kyau kar kai mummunan abu umar da zai jawo mana zage jawo mana aibanci ya jawo mana maganganu marasa daɗi ina fata an fahimta wa a'az an jahilina ka kau da kai gabarin jahilai inna kafaina kal mustahzi'ina Allah ya ce wa manzon Allah mun gab mun isar maka game da masu yi wa addinin ka izgilanci Umar yana jin wannan yadda ka san an zuba masa ruwan sanyi kawai Umar sai jikinsa ya mutu da ya fara yunkurin zai tashi sai koma sai lafi akan kujera sai ce bawan Allah ka gama maganganun ka yace eh yace to bismillah fita shikenan aka bude masa kofa ya fita da Umar ya tashi in ya mar duka dai dan Umar jama'a ka je ka karanta siru a alamin nubara ka ji waye Umar aka ce idan Umar yana kan doki yana tafiya kafafunsa shara kasa suke dogo ne zandame ne na rantse maka da Allah idan ya haka ya gaura ma mali na rantsi da Allah sai dai a ɗauki gawarka ka je ka karanta sayarwa alamin nubala ka ji waye umar ƙato da dogo kyakkyawa murɗaɗɗe zindime ne gaujeji saboda haka ba a warge a gaban umar idan ya fusata ga zuciyar addini malam aka taba addini yanzu nan umar zai fallata takobi to hannun umar ba kansa takobi ne balantana takobinsa da haka inda ya maru wannan mutumin to ƙarshen sai ya daugawa shi da haka sai masa nasiha da wannan aya ya ce ka abin nan to abin da nake so in kai mu zuwa gare shi da Allah yake faɗa a nan gurin innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha sani dai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu su ne waɗanda idan aka tunatar da su ayoyin aka tunatar da su Allah Allah ya ce kharru sujjada sai su faɗi suna sujada ga Allah subhanahu wata'ala wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma su tasbihi tare da godewa ubangijinsu Allah yake wa hum la yastakbiruna muminan gaskiya ba a ja musu aya su girman kai su ki daukar aya dan haka duk yanda aka fusata ka duk yanda ranka ya baci duk yanda aka zo aka ce kaza an yi kaza an yi kaza aka tsaga ma hankali kai sa'a wanda ke kusa da kai akwai alarammomi irin su malam Abubakar Sulaiman Al-Kullati akwai bayan Allah nagari wanda za su ma aya na rantse da Allah duk shugaban da ya rasa wanda za su dinga mar nasiha suna gaya mar Allah ya ce annabi ya ce ya shiga uku me dalili saboda zai dinga yin abubuwa babu lissafi babu tausayi babu jin kai babu sanin ya kamata amma umar da kiyas Allah ya taimake shi hajizan alkur'ani suka kewaye fada shi daga wani abu ya taso sai su mar aya kai umar ya sha yayi hukunci ya zama akwai wani kuskure a ciki sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin su sayyidina adi su suke gyara abin su sai ya amiral mu'minina ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata ga yadda Allah yake ga yadda annabi yake kuma umar baya girman kai wajen daukar gaskiya daga an gyara sai karba yace to nagode har yana addu'a yana cewa la abqanillahu fi baladin lasta biha ya abul hasan Allah kada ya zaunar da ni a garin da baka nan ya kai baban Hassan na Ali kenan saboda yadda na Ali yake shiga fadarsa yake ba shi shawarwari yake dora shi akan abin da ya dace yake jawo aya da hadisi ya saita wani hukunci ko wani abin da Umar yayi niyya zai aiwatar wanda kuma akwai abu amura a ciki na ilimi wanda bai sani ba sai na Ali da sauran sahabbai su nuna masa ina fata an fahimci magana wannan idan ka je kana bin tarihi za ka sami ire-iren waɗannan maganganu suna nan ainihin wato da yawa Allah maɗaukacin sarki ya gasar da mu to yayin da Allah ya nuna cewa su muminai idan an kira ayoyin Allah an karanto suna ainihin wato ran kwafarwa suna sujjada suna ba sa girman kai game da aya Allah kuma sai ya faɗa wa ja'alna fi qulubil ladina wa ja'alna ala ramma ala qulubil ladina subhanahu wa ta'ala yace wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara muka sanya akan zukatansu akinnatan wani murfi an yafqahuhu wanda zai hana su su dinga fahimtar ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi adhanihim a cikin kunnuwansu kuma waƙaran nan ma muka sa wani murfi muka sake toshewa ka duba tosa toshewa har sau biyu a toshe zuciya a toshe kunne dan Allah wannan bala'i ne wuce wannan jama'a duk mutumin da ya gagara fahimtar ayoyin Allah to ya shiga uku Allah ya ce mu sanya murfi a cikin zukatansu wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqaran sannan akan kunnuwansu ma mu saka murfi mu toshe saboda ba za su iya gane gaskiya ba ba za su yi aiki da ita ba ba za kuma su dauke ta ba iza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan aka ambaci sunan ubangijinka kuma shi kadai a cikin alqur'ani wallau ala adbarihim nufura sai su juya a gadan bayan su ko a bayan bayan su suna masu gujewa ambaton Allah suna masu gujewa sunan Allah suna masu gujewa bautar Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci magana subhanahu wata'ala ya faɗa mana kan cewa a idan aka ambaci sunansa ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat bil akhirah Allah ya ce wa idza zukira allazina wa idza zukira Allah wahdahu idan aka ambata Allah shi kadai bai da abokin tarayya ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati sai zukatan waɗanda ba su da imani sai su shiga kunci su shiga takura su shiga damuwa su rasa inda za su sa kansu waɗannan ayoyin abinda mu muke so mu fitar kuma abinda muke so kai mai sauraro na ka fahimta shi ne ya kake lokacin da kaga ana ambaton Allah ya kake lokacin da ake karatun alkur'ani Allah dai ya ce waɗanda suke marasa imani sune wanda an kira sunan Allah sai su ji sun takuru sai su ji waɗannan siffofi gaba ɗaya siffofi ne na waɗanda ba su da imani waɗanda ba su yadda da Allah ba ba su yadda da Kur'ani ba abinda kawai nake so in kai ka kai yanzu ya kake game da Kur'ani, ya kake game da wa'azi ya kake game da Alqur'ani ya kake game da Allah shin kai ma kana cikin layin irin waɗannan mutanen wanda daga sun ji maganar Allah ransu na ɓaci akwai wanda fa kola dan ne ya kira sallah sai yayi suka a karan farko tukunna wallahi ladan yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ka ce tsiwu ce inna ma'ana wai dan me yasa ladan zai kira sallah ka gani me take ji lokacin da aka ambata Allah kakan ji zuciyarka ta ɓaci ranka ya ɓaci kakan ji hankalinka ya tashi kakan ji ba daɗi lokacin da aka ambata Allah to wallahi kana da matsala Don Allah ce wa ishma azzat qulubul ladina la da bil akhir amma wa idza zukira alladhina min dunihi daga an ambata kuma wanda suke ba su ba ko ba shi ba idza hum na kawai sai kaga kowa yana farin ciki ya kake in an danna kasar ɗin qur'ani ya kake kuma in an danna dj kawai ka kalli kanka sai kai wa kanka hisabi ya kake idan ana wa'azi ya take kuma idan an ce ana taron kaza an je ana ta kan rawa da 'yan mata da maza an cakudu kura ta tashi ba a gana wane balewa ne ya kake ka fi son zuwa can da sauraron can da halartar can to akwai matsala kin fi son zuwa nan ki ji wancan ki saurari wancan to ki gode wa Allah matukar mutum wallahi ya fifita wa zuciyarsa da idanunsa da kunnuwansa guraren da ba na Allah ba sun fi burge shi ya fi jin daɗin zuwa halartar waɗannan gurare akan guraren da ba na Allah ba na rantse da Allah akwai rauni imani ka tsarar shi ya kamata ya gyara ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin shika inshiqaq ala ma Allah madaukakin sarki cewa waye, wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudu sai ce ne wallahu me zai faru aka sun sufa illal ladina Allah subhanahu wa ta'ala da ya tayi cikin suratul inshiqaq sai ce wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun mutanen banza wanda ba su da albarka Allah ka tsare mu daga fadawa cikin su Allah ya ce idza quri'a alaihimul qur'anu in an karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa sujjada ga Allah Allah ya ce bal bari allazina kafaru yukazzibuna kafirai ƙarya suke wallahi ƙarya suke yi ƙur'ani shine littafin da za a karanta wa mutum ya ji babu wani abu mai daɗi kamar sa an samu wata kafira jama'a daga cikin kafiran nan na yahudawa ta ce ita ba music ɗin da yake mata daɗi in ba karatun alƙur'ani ba ita ta ɗauka karatun ƙur'ani music ne tunda ita ba ta da wani abin sauraro a duniya sai ne sai music to don haka da ta ji ainihin wato karatun alƙur'ani na ta ita ce which kind of this music wannan wani irin music ne haka ta yi nahul ƙura'an ya sai ƙura'an ta ce da Allah a kawo mata ta ji ana kawo mata aka sa mata a kunne sai ta ji kai ta ce ai ta tunda take ba ta taɓa jin music mai daɗin wannan ba sha'udu billahi ai ba music bane ai karatun ƙura'ani a takaita dai suka ce dalilin musulunta ta kenan saboda ta ji karatu ta ji wata irin murya ta ji wasu kalmomi ba ta fahimtar me ake faɗa amma kuma ta ji cewa lalle wannan kowanne irin murya ce tana da daɗin saurari amma sai kai da aka haifa a musulunci ka tashi a musulunci uwarka da ubanka musulmi kowa naka musulmi amma sai a laluba wayarka kaf daga dan asharalle sai wane ne babu qur'ani a ciki a ga akwai matsala shine yace wa idza quriya alaihim alquran la yasjuduna idan ana karanta musu alqur'ani ba sa sujjada ba sa risnawa wa Allah ba sa risnawa ainihin wato wannan abin da aka karanta musu Allah ya ce balil ladina kafaru yukazzibuna bari dai waɗanda suke kafirai wallahi ƙarya suke wallahu a'lamu bima yu'una Allah ya fi sani game da abin da suke koyewa ina fata an fahimta sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim tunda dai ɗabi'a su kenan to yi musu albishir da azaba mai radin bala'i sai Allah ya dogaciya Allah ka sa ba ma cikin waɗannan da aka gama bayanin su Allah ka sa muna cikin wanda Allah zai bayanin su a gaban ayar sai sai illal ladina amanu wa amilus salihati sai masu imani su kadai suke jin dadin Qur'ani su kadai ne an karanta Qur'ani suke sujjada su kadai ne suke rusuna wa Allah yayin da aka karanta musu alqur'ani Allah ka sa muna cikin waɗannan Allah kai mana ta goma kin shiga cikin wannan tawaga Allah madaukakin sarki yace wa amilus salihati kuma suka yi aiki na gari sai Allah yace falahum ajrun ghairu mamnun to waɗannan kam suna da lada gairu mamnunin ay gairu maqtu'in wanda ba zai yanke ba tun daga nan duniya har lahira sai sun gamu da sakamakonsu, sai sun gamu da alherinsu. Allah ka sa muna cikin waɗannan Don haka dai wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran wan idan aka karanto masa ayoyin mu Allah yace sai ya juya baya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar ainihin wato bai ji waɗannan ayoyin ba Allah ya ce wa fi azai abin nan fi ka anna fi udnai wa qaran ko yawwa kamar akwai wani murfi ko wani abu da aka bane kunnansa Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim wannan kam kai masa albishir da azaba mai radadi to sai Allah ya ce ne alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in lallabi na amanu lalle waɗanda sukan imani wa amilu salihati kuma suka yi aikin arziki lahum jannatun na'i waɗannan kan suna da aljannatai na ni'ima saboda aljanna tana da ƙofofi guda takwas akwai jannata adinin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir na fata an fahimci magana akwai jannatul khuldi akwai aljannar ainihin wato dawwama in an shiga ba fita kowace aljanna aljannar dawwama ce amma ba kowace aljanna ce aljannar kaza ba akwai sunan da ya game kowace aljanna kamar aka ce aljannar dawwama kaga ai kowace ka shiga zaka dawwama ne ba a fita na fata an fahimta sannan kuma akwai jannatu adinin aljannar zama kaga ita ma an ka shiga ai za a zauna ne ba fita ko ina fata an fahimta kaga kuma akwai jannatun na'im aljannan ni'ima kaga ai kowace aljanna akwai ni'ima ai ko ina fata an fahimta akwai rayyan ina fata an fahimta da dai su ga sunan kofofi ne guda takwas wanda Allah madaukakin sarki ya tattale daɗi da mazar ƙwaila da romo maka ta yara da moyo in ka ji yaro ya ce mun sha moyo to an more kenan to aljanna ba abin da babu a cikinta duk abin da take kai hatta abin da babu shi ma a nan duniya ka amfani da shi a can aljanna babu shi in kai sha'awa Allah zai kawo irin na aljanna ya baka ina fata an fahimta wala Allah kana son cin goruba saboda kai tauriki kirni ah ka san dan adam da kamaka ne in ya gama cin dadin ya gama komai sai ya ce oh su goruba ana duniya sai Allah ya ce akwai irin ta aljanna amma goru ba a kawo masa tuwa madara wannan da alaran ma kake za ku gamu da shi an tashi eh wata magana yake so ya kawo an gane maganar da kyau alaran ma yake so ya zolaya to amma akwai tuwa madara ma aljanna tunda Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una ko duk abin da suke sha'awa suke bukata akwai shi a aljanna ko menene ka ji kana bukata to zaka same shi نزلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم kuna da duk abin da ranku take sha'awa a cikin aljanna Allah ka kai mu aljanna mana ta bakin na ƙala rawi yace mu ne masu boris ɗin aljanna ya ce zan rugo da mu gudu da mota na sai na zo gaban nasiru kabara kawai sai in boris kawai <laughs> Allah ya haɗa mu da aljanna da kala rawi mu ga boris ɗin aljannan nan wallahi ina so in ga kala rawi ya yi boris ɗin nan wallahi ko ba ka so kai ka gani duk muna so mu gani na fata an fahimta kun fiha ma tashtahi anfusukum kun fiha ma tad'un duk abin da kuka kira eh kuka sai a kawo muku Allah ya ce za a kawo muku shine ma tad'una a kawo za a yake dire suka ce malamai suka ce wasu abubuwa ne kamar ƙananan jirage irin su drone din nan drone ne ko ne akwai wasu jirage drone yanzu wanda za ga suna yawo da bama bamai kuma suna yawo da abubuwa haka in ka je manya-manyan kasashe da suka ci gaba za a ga sune suke raban kayan abinci irin waɗannan jirage drone ɗin za ka ga suna tahi tsakanin sararin samaniyar cikin ɗaki da ƙasa za a ɗora musu komai su kai maka harkar teburinka to aljanna ne sun kwaikwayi na aljanna ne mu za mu mu ba ruwanmu da nan duniya sai mun je aljanna za mu ga drone din aljanna ma kana zaune daga ka a kawo farfesu kawai sai ka ga drone ya taho da farfesu mala kuma ba ruwanka ba kai zaka ainihin wato a sa hannu ka ɗauka ba shi zai ajiye ma a kan santa tebur ɗinka ya dauka ya ajiye ya dauko wannan ya ajiye ya dauko wannan ya ajiye kana yana gama ajiyewa kuma kana tunanin wai za ka ɗauka da hannunka a ya ƙauyanci ne ka ɗauka da hannunka kai a nan duniya ake wannan duk wahala ce wannan a duniya wallahi duk wahala ce a lahira idan aka shiga aljanna shi zai dinga ɗauka yana baka kuma ba he ka ce mar kaza ba zuciyarka daga tariya ma wannan kake so kawai sai dai ka ya taho daga zuciyarka ta ƙara riya ma wannan ne sai a sake tahowa da kishima. ma shine asalin wireless ko to kaji asalin wireless kenan <laughs> ba irin wireless din mu na duniya ba wallahi jama'a har abin da ya wuce wannan abin da muke faɗa akwai shi a aljanna domin haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa fiha ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da tun da ido yake kallon kayan karo da burgewa to akwai aljanna wanda ba bai taba gani ba wala uzunun sami'at duk abin da kunne ya taba ji mai daɗi to akwai na aljanna wanda tun da yake bai taba jin irin wannan daɗin ba kai wala khatara ala qalbi ahadin ko basharin kai akwai abin ba da yanzu ba tunani muke ta yi na cewa za a samu kaza to ka gama tunaninka akwai abin da wallahi baka yi saka tuno shi ba a zuciya a zuciya wallahi baka yi saka tuno shi ba sai ka je aljanna za ka gani shi fala ta'lamu nafsun Allah ya ce wallahi rai bata san ma ukhfiya laha min qurrati a'yun abinda aka koye mata na farin ido da sanyin ido ba ba yadda za a yi dan adam ya gano ni'imar da Allah ya sanada a aljanna sai an je wallahi ina fata an fahimci magana fala ta'lam ta'lam nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun Allah ya ce jaza'an bima kanu Allah ya ce na tattali wannan ne zan musu sakamako saboda aikin alheri da suka yi yasa wa'azi da ake ma cewa ka yi kaza kar ka yi kaza ka hakura da kaza ka hakura da kaza na rantse da Allah gata ake ma idan da ka gane saboda akwai abin da ake ma tattali in Allah ya taimake ni da ni da kai muka jefa muka taɓe muka aikata abin da Allah ke so muka je muka yi karaskiya da wannan daɗin na rantse da Allah kai jama'a ya tabbata hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan adam sai ya bukata a dawo da shi duniya saboda ne saboda irin fareci da irin tarba da irin ni'imar da ya gani ta aljanna zai ce ya Allah ni ka ba za a dawo da ni duniyan nan bane in zo in ƙara wani shiri in ƙara zagewa in ƙara bauta ce a wanda kai ma yayi ka shantake ka miƙe kafa ka kwashi romo mala ka kwashi moyo mala ba magana komawa duniya ina fata an fahimci magana ba magana komawa duniya lokacin da abdullahi baban jabir ya rasu Allah ya haɗa mu da shi a aljanna jabir ya shiga damuwa ya rasa inda zai sa kansa ina fata an fahimta ya zo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi a wata ruwaya aka ce annabi ne ya ganshi a cikin damuwa sai ya kira ya ce me yake damun ka ne jabir ya ce babana ya rasu ya rasu da ya da yan ne ya'ya guda tara mata ya ce kuma ni babbar damuwa ta abu biyu na farko ban san matsayin da babana yake fita a lahira ba na biyu ga basu suka da ake bansa na uku shine gonar da ya bar mana duk da binan sun mutu guda ɗaya ne kaɗai yake ɗan yi yake ɗan yabanya manzo Allah ya ce gobe ka kira duk wanda ke bin babanka bashi ka ce mu haɗu a gonar ya ce an gama ya dinga bi kwararo kwararo yana cewa duk wanda ya san yana bin Abdullahi baban Jabir bashi annabi ya ce mu hada a gonar babana gobe karfe tara na safe na fata an fahimta eh wai a buga misali dan ka gane abun a fito ma da abin ba wai hakan ya fada ba amma mun faɗa haka ne dan ka fahimci karatun an gane magana da kyau ko shikenan duk aka zo aka taru wannan ya kalli dabinon ya ga kwaya takwas ne akai wannan da koma ta sai ya ga kwaya gida ya annabi dai ya kira mu ya ce mu zo ko da me za a biya mu bashin nan dabinan ko yaya ba duk sauran su mutu yanzu ita kaɗai ne yin ita ma bai wuce ka kirge yayan ba ina fata an fahimci magana me ya faru manzo Allah ya shigo Jabir yace ina zaune a gonan nan damuwa ta ishe ni ga jama'a sun taru yace amma wallahi da na hango annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya yana shigowa gonan yace sai na ji farin ciki ya lullube ni ya ce na san tun da manzan Allah ya zo to wallahi tallahi matsala ta ta kare, Allah ka haɗa mu da manzan Allah a haula wala quwwata illa billah yace wallahi tun da daga manzan Allah na zuwa yace wallahi na san matsala ta daga yau ta kare, in Allah ya yi jama'a annabi rahama ne a tsakanin al'umma Thank you. Allah ya ce ba mu turo ka ba face ka zamanto rahama ga talikai annabi rahama ce ga al'umma jabir ya ce ina ganin sa sai na ji hankali na ya kwanta na san tun da yazo magana ta kare matsala ta kare annabi yana zuwa ya ce ina jabir ya ce gani ya ce shimfida tamfol ya ce da hazin ce ya rasulullah dan wannan dabinan da yake sama zamu shimfida tamfol ya ce amma tun da annabi ne magana sai na ce to shikenan ya rasu ya ce na shimfida tamfol na baji ya ce hau yi bismillah ka hau ya ce ne bismillah na hau ya ce girgizo an gane magana da ke ku yace na kama wannan dan nonon dabinan da bai da 'ya'ya da yawa yace kawai na hau girgizawa ce abun mamaki girgizawa nake dabino zubowa yake na kasa na taruwa na jikin wannan nonon kuma bai kare ba ce girgizawa nake dabino zuba yake girgizawa nake dabino zuba yake wal uzru inda rasulillahi maqbul mawaki yace uzuri a gurin manzan Allah karɓaɓɓe ne sai dai baka kai wa manzon Allah uzuri ba kana taimar zai karɓa yace da ai ya taru ya taru sai manzan Allah yace sako yace tare da ya tarun kili guda akan tamfol gani nake ba zai iya yiwa a biya ba su suka mahaifina ba yace amma haka na sako yace da na sako sai annabi yace ina ne buhu goma da yake bin baban jabir buhu goma yace gani yace kawo buhun hunanka ce jabir eh, ina suwa ne ina suwa ne ku auna masa annabi ya hau kan saman tarin dabinan tsakiyar tamfol din ya turmusa hannunsa a ciki ya zauna kawai yana ta tasbihi a kai jama'a aunawa ake ana kawarwa mai buhu goma ya zo a auna a kawar mai buhu talatin a auna a kawar mai buhu hamsin a auna a kawar jabir yake wallahi ina zaune ina kallon ikon Allah wanda annabi ya sa ake aunawa yadda ka san ba shi ake ɗiba ba can kuma a gefe da bene ne na biyan bashi duk gaba ɗaya an auna ya ce wallah haka aka biya kowa bashin da ake binsa kuma dabinon bai kare ba ya ce da aka biya kowa sai ce ina jazir ya ci gani ya ce wannan kana ga zai kai buhu nawa ya ce ina ga zai kai buhu talatin zuwa arba'in ko hamsin ya ce to ku auna ku tafi da shi gida da kai da kannanka ku je ku ciyar da kanku daga yau babu mai bin babanka bashi san da jabir ya auna ya koma gida sai sa aka sake kiransa manzo Allah ya sa aka sake kiransa yace game da babanka kuma nayi magana da Allah wallahi malam yace nayi magana da Allah Allah ya faɗa min babanka tun da ɗan adam ke mutuwa yake komawa gaban Allah ba a taɓa yin mutuwar da aka yi mata karba irin karbar mahaifinka ba ina fata an fahimci magana ce sanda babanka ya nemi ma a dawo da shi duniya ya sake maimaita ayyukan alheri don ya je a sake masa irin wannan tarbaɗin Allah ya ce masa a'a bakin alƙalami ya bushe ya ce to a ban dama in ma ba zan bauta maka ba Allah in zai in ba da labarin abin da kai mun na alheri in sake zaburar da mutane game da ni'imar aljannan nan ya ce a'a karka damu

نعم يستبشرون hmm. Allah maɗaukakin sarki ce wala ta saban nan na qutilu fi sabilillahi abwatan kar ku yi tsammanin wanda aka kashe su akan tafarkin Allah musulmin gaskiya ne masu yada addini masu kare musulunci watan wai matattu ne Allah ya ce sake daukar su a matsayin matattu duk wanda ya mutu akan tafarkin nan na ubangiji akan abin da Allah ke so akan sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce daga yau karku sake kiransu matattu bal ba matattu bane ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su a gurin ubangijinsu Allah ya ce farihina bima atahum Allahu min fadlihi suna masu albishir da alfahari da abin da Allah ya ba su na farar shi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kuma sun ce albishir ga wanda ba su biyo bayan su ba suna duniya su za su taho daga baya ina fata an fahimta Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna cewa kar su samu damuwa babu wani tsoro babu tashin hankali game da su kawai su bauta wa Allah wallahi aljanna da lahira akwai daɗi ga wanda yi wa Allah aiki sun ce a gaya muku baban jabir ya sa aka turo da wannan sakon Allah ya ce a gaya wa al'ummar duniya ina fata an fahimci magana Allah khawfun alaihim wala hum yahzan sai ta yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli suna muku albishir da ni'imar Allah da falalarsa wa anna Allah la yudhi'u ajran muhsinina Allah baya tauye ladan waɗanda suka kyautata ibada saboda haka ‘yan uwa mu dage mu tsaya mu aiki nagari wallahi akwai alheri a gaba yaro aikata alheri sakayya na gurin Allah haka bahaushe ya fada ko to shine yake a innal ladina amanu lalle waɗanda suka imani wa amilu salihati suka yi aikin kirki lahum jannatun na'im suna da aljannar ni'ima khalidina fiha malamai suka ce babu abin da yake da dadi a aljanna irin dawama a cikin ta domin yau da za a zo a gyara wani guri a yi masa duk wani decoration a sa AC a sa komai a ce abinci ba yankewa kuma duk kalar da kake so za a kawo ma sai da ka shiga kana cikin jin daɗi sai aka zo aka ce to dai a lissafin da aka yi yanzu saura sati biyu ka fita da Allah duk ba za ka ji daɗin ya gare ba za ka ji duk shekarun da kai din nan a cikin daɗin nan wallahi aikin banza ne tunda dai akwai rana fita haka ne ko ba haka ba amma da za a barka titur sarmadan ila yawmil to wala Allah ka ji cewa gaskiya to in dai haka ne ka to malamai suka ce ba abu mai daɗi a cikin aljanna irin me dawwama a cikin ta saboda in ka tuna wannan daɗin ba zai ƙare ba kuma bayan wannan ma abin da zai ƙara burge ka shine ita aljanna daɗin yau daban to na gobe kuma ya fi na yau na zibi ya fi na gobe na gata ya fi na zibi, na citta ya fi na gata na manda na fata an ba ya fi na citta na daddawa ya fi na manda na barkono ya fi na kattasai haka ba a yi ta tafiya na <laughs> ana ramma haka za a yi ta tafiya kullum wallahi daɗi ne ke maimaituwa kamar misali ne barin baka misali da za a gane kamar misali a ɗauke ka aikin gwamnati ne sai a ce salarin ka na farko naira dubu ɗari da hamsin sai a ce duk ƙarshen wata kuma za a ƙara ba dubu hamsin don Allah ba za ka yi ta fatan wata mai zuwan nan ya ƙara zuwa ba kaga daga wannan watan ka dauki 150 wata na gaba ka dauki 200 na wata na gaba ka dauki 250 wata na gaba ka dauki 300 da haka da haka har a tafi miliyan 1 har a tafi miliyan 5 har a tafi miliyan 10 har kai ma ka zama miloniya dan Allah akwai dadi wannan ko babu to haka aljanna take dadin yau bai kai na gobe ba na gobe ya fi na yau haka za a yi tafiya har illa ma sha Allah to kuma dadin aljanna ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ba ɗauke wuta ba ciwon baya ba ciwon kai eh ba ɗauke ruwa ba damuwa ba kidnappers ba tefane ba bakar leda awa ai wallahi muka bari wannan dadin ya wuce mu na rantsa da Allah an yi asara wallahi kar mu yadda wannan dadin ya wuce mu dan abinda Allah yake to da gudu wal fawru da gaggautawa faradun farin ne to shine yake cewa khalidina fiha wa'adallahi haƙar kuma wannan alƙawarin na gaskiya ne shi yasa ba wanda zai baka labarin aljanna ka ji daɗi irin Allah saboda shi duk abin da ya faɗa menene gaskiya ne ba magana banza cikin maganganun Allah ba ƙarya ba kamun tasha ba yaudara da gaske ne kawai lokaci ake jira na fata an fahimci magana wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima jama'a zamu dakata anan saboda a kurewar lokaci kuma sannan muna tare da baki kuma ina ganin masu za mu ba wa dama sannan idan suka ainihin wato gabatar da jawabansu inda saura sai mu karanta taimakonmu sai mu ainihin wato ya addu'o'i in kowa babu to sai mu haƙura da ɗaya jawaban a muna tare da ba damuwa muna tare da manya-manyan bakinmu da suka zo wanda baki ne na ɗaya daga cikin manyan wannan gari shine a accountant general alhaji aminu ya guda allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi babban akawunta na wannan jiha allah ya saka masa da alkhairi wanda wannan bawan allah na sha faɗa muku a nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a guraren ta'alim cewa ina da kyakkyawar alaka da shi yana mutunta ni kuma duk abin da na nema na taimakon addini ko na al'umma yana yi abu na baya-bayan nan da na san mun yi da shi shine akwai musabakar da muka yi ta marayu wanda wata kungiya ne ta itam global wane ne wane ne wanda ni ne chairman ɗinta na jiha yanzu haka to sun yi musabaka wanda muka nemi gudunmawa wanda suka fi bamu gudunmawa a cikin musabakar kaf mutum biyu ne na farko akwai shi alhaji aminu yugu da allah ya saka masa da alkhairi na biyu akwai shi bala bello tinka allah ya saka masa da alkhairi shi ma sannan akwai lokacin da wata marar lafiya a bar tausayi mana ta zo min da damuwa damuwar da ta zo da ke, akalla ya kai kusan sama da naira dubu ɗari biyar domin aiki za a yi mata kuma ba ta da wanda zai mata abin in ba Allah ba nan sai taimakon al'ummar musulmi wallahi ta waya na kira bawan Allah na gaya masa ce, ga wani aikin alkhairi an ce kai mutum ne in ka ji damuwa kana kokari wallahi kafin na rufe baki ce malam nawa ne ake bukata za a yi aiki na faɗa masa adadin kuɗin ya ko a zo a karɓi kash ko a tura akawun ɗin da za a saka a je a yi mata aiki malam mu ma Allah ya yi mana damuwar mu to wannan bawan Allah yana kokari wajen mutunta mutane mutum ne mai mutunta manya mai mutunta almajirai irina mai mutunta bayin Allah muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka subhanahu wata'ala ya taimake shi ya agaza masa akan manufofinsa na alkhairi zuciyar da yake da ita na taimako kamar yadda jama'a da yawa sun shaida muna addu'a subhanahu wata'ala ya ƙara masa wannan zuciya mai kyau ta taimakon addini da al'umma akwai bayan Allah da muke tare da su akwai malam Muawiya Muhammad Bello shine wakilin malaman gwana ɗaya ne daga cikin mutanensa wanda Allah ya sa su ya turo su domin su zo su ziyarci wannan tafsiri sannan akwai Sheikh Abdullahi Ra'is muna tare da shi ko Sheikh Abdullahi Rais barka da zuwa mallam Abdullahi Allah ya saka shi kan wannan dama yayan mu ne muna tare da shi shine principal na makarantar Abubakar Mahmud Gumi da ke nan bayan Mega ai an san makarantar aiko shekara da shekaru ta yaya bayan Allah bila adadin Allah ne kada ya san adadin ɗaliban da suka fita a wannan makaranta to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akwai Alarama Zakariya ya ya'u muna tare da shi ma ko Alan Zakariya barka da zuwa muna godiya da wannan ziyara sai kuma Alhaji Ibrahim Audu a a walin kwalmani muna tare da shi shi ma ko to madalla ka da zuwa al'adun ibrahim sannan sai malam ibrahim muhammad inuwa shi ma muna tare da shi to muna godiya san da zuwa sannan sai alhaji awwalu labaran shehu shi ma muna tare da shi ko ko bai samu zuwa ba oke oke shine wanda yake dauke dauke dauke dauke ne amma na alheri eh insha Allah ta'ala Allah ya samu dace to ina ganin zamu ba malam Muawiya dama wala Allah akwai jawaban da zai gabatar insha Allah ta'ala malam Muawiya bismillah shi shi malam Muawiya na farko dai alaramma ne alaramma mai capacity kuma ko wallahi da kuke ganin sa yanzu idan ya rikice da ayoyi anan wallahi sai mun rasa ina zamu saka mu kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan jami'ai na ƙungiyar mu ta izama a cikin izalatul bid'a wa iqamatus sunna shagon goro ina fata an fahimta mutum ne mai kokari na masa samfarin sani sannan kuma yaya na ne amma na tsaye da wannan kalmar a iya nan ba na so ya kara gaba insha Allah ana muawiya barka da zuwa sannan ku da zuwa bismillah insha Allah to shi insha Allah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نعم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yi wa Allah mahalicinmu yabo da godiya da yin salati ga yin halitta mandan rahama mandan tsira a Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka da wannan babban malami namu yake gabatar da wannan karatu tsawon shekaru da yawa kuma a wannan yammaci mai albarka a cikin watan ramadan muna addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙara masa taimako da nasarori Allah kuma ya masa tsaro da kariya wannan al'umma da aka sa a gaba Allah Ta baraka wa ta'ala ya ƙara musu fahimtar addini ya kuma ji kan magabatanmu mu baki ya mun zo ne nan a madadin babban akawunta na jihar Gombe akawuntan general Alhaji Aminu Umar Yahuda ba don komi ba ala ya da malam don mu ziyarci wannan majalisi mu kuma gani da ido mu ga 'yan uwa mu da zumunci abu na gaba mu ƙara yi maka godiya da irin ayyuka da kake yi a wannan jiha yanzu kama sai mu ce da ƙasa baki daya da nutsar da jama'a da tarbiyyar da su da yi wa ƙasa fatan alkhairi da dukkan abubuwa na alkhairi Allah ya san saura Allah ya biya sannan mu roƙawa wannan ƙasa tamu a ci gaba da yi mata addu'o'i na fatan zaman lafiya kamar yadda ake yi kullum inda fitintinun nan suke Allah ya tsayar haka kuma kar Allah ya nuna mana kar Allah ya ji ko mu gani ma Allah ya tsayar haka su ma Allah ya yi musu mu ko muna fatan kar Allah ya kawo mana irin waɗannan musu. sannan na gaba malam rokawa shi ne girma a kawunta general addu'a bisa ga irin ayyuka na alkhairi da yake yi wanda ka rage mana aiki ka faɗi da yawa da haka ba za mu ce komai ba ya fahimtar mu da shi wala da zaki ala Allah ya ahad Allah mutumin kirki mai son al'umma Me yi wa jama'a fatan alkhairi mai son kama hannun matasa a gudu tare a tsira to malam muna roƙa masa addu'a yana da bukatu da yawa a wurin Allah da damuwoyi bukatun Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi damuwoyin Allah ya yaye masa muna roƙo kuma Allah ya sa ya kammala wannan aiki lafiya ya kuma ɗora na gaba wanda Allah ya so ya ɗora cikin nasara wannan shi ne fatanmu da roƙonmu kuma Allah ya mata a madadin mu da muka taho da wani bawan Allah masoyinsa ya ce in muka mu ba da tallafi ɗan kaɗan amma a yi haƙuri shi tallafin ku shi ne kwamitin wannan tafsiri a ba su dubu ɗari biyu da hamsin ala gafar da mana sannan akwai kwamitin marayu ko to su ma a ba su dubu ɗari biyu da hamsin kuma ala gafar da malam kuɗin muraran muka taho da su kamar yadda kake cewa gaskiya tsiraranta to kudin ba ga wasu tsiraranta <laughs> Allah ta'ala ya samu dace daga karshe shi mala albani wato sharhadin umma ne mala albani in yana karatu ba a gengedi ba a bacci ba a jin kasala ba a jin gajiya na ji wani ya ce sai gari ya waye na ce a gida ba Allah ya kara wa malam albarka kuma sani na da malam albani in ka zauna da shi abu biyu sai ka koye su a wurinsa na farko rashin kauro ne ma'ana rashin ruwa Allah bai kaga masa ruwa idan lakabin malam albani tana aljihunsa ka zo ka nema a sani na malam wallahi bai baka su sannan kuma za ka koyi saka sutura sannan wanka wanki don malam yana taba kumfa wallahi tallahi yana taba kumfa sosai ko bayan haka malam baya cin abinci lagalaga ina cina wata rana malam da sai mu ga wuri biyar don taɓa test ɗin kalan naman da ake gasawa na sayarwa sai yi Allah ya biya sannan kuma za ka koyi kalamai za ka koyi ilimi za ka koyi rashin tsoro don akwai bude. Allah ta'ala ya dakar da mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri da malam muna godiya da amin sun mana ne malam Allah ya albarka ta da Allah ka tsaya iyana <laughs> Allah ya saka da alheri to alhamdulillah a malam Muawiya Muhammad Jallo a tare da sauran tawaga da na ambata sunayensu daga ainihin wato shi tip accountant Aminu Umar Yuguda dr aminu umar yi da muna muku fatan alkhairi da addu'ar alkhairi allah ya mai da ku gida lafiya kuma kamar yadda na faɗa wannan bawan allah tsakani da allah ni dai ban san komai game gare shi ba sai alkhairi haka ni na sani iya duk abin da zai haɗa da shi abu ne na alkhairi na tallafi na taimako na addini iya abin da ni na sani game da shi to fatan mu shine Allah ya mai da shi sama da yadda muke zaton sa na alkhairi kuma gaskiya ya samu wakilai mutanen kirki a iya sanina da su musamman shi malam mu'awiya shi na za alaka da ni shi na jima tare da shi na san shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai faɗa straight forward ba wani maganar inda inda ko kauce kauce kuma sannan hafizan alqur'ani zaman irin malam mu'awiya a gurin irin su akawuntan janar ni na san akwai alheri a cikin wallahi ai yanzu na muka gama kisar umar tare game da waɗanda suke tunatar da shi idan ya kauce ko in ya kautsare ko in ya nemi ya kauce ta farki ina fata an fahimta saboda ne saboda sun haddasa alkur'ani sun haddasa sunnar annabi muhammad don haka daga ya nemi dan kuskure sai su tora shi kan da to duk babban da zai zama akwai hasizai mutanen kirki a kusa da shi to akwai alamun zai zama mutumin kirki da izinin allah to sannan ga malam abdullahi ra'is ni ina sai masa dattijan arziki irin albarka malam abdullahi ra'is bawan Allah ne fiye da da kuke tsammani a hu wallahu hasibu hu wala uzakki ala allahi ahad saboda haka muna godiya da wannan ziyara an zo mana ziyara kuma tare da wata ziyarar daban insha Allah ta'ala saboda haka kwamiti ga kuɗi zan miƙa a hannun ina baba Ibrahim Ibrahim Arabi to kai ne dama babban sakatare ga kuma ciyaman ɗinmu na media alhaji rabi haruna ga kuɗi a hannun dubu ɗari biyu da hamsin na kwamitin tafsiri dubu ɗari biyu da hamsin na marayu allah ya mai da allura garma allah ya saka muku da alkhairi akwai mutanen boska ga suna hasin shigo suna raba kayan buɗe baki tun jiya suka ce mana za su zo boska muna addu'a allah ya ƙara muku lafiya allah ya ƙara wa kamfanin boska ɗaukaka Allah ya sa daga an shafi <laughs> malam ma'awai ya Allah ya sa dinga dinga ciwon kai ana kuma dan saya ana sha insha Allah <laughs> to Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace malam ma'awai mun gode kuma za mu cigaba da yi masa addu'a da yi wa kasa addu'a gaba daya Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa da wannan gari da wannan jaha gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار